shigowar su zuwa yanzu za mu ce cikin wata mun san dai ko wata mako suna samu kwana dai ko biyu ko zuwa uku ma suna gida to in kana lissahi ko wani kwana awa shida ne yara suke da alakol kenan cikin mako za mu ce in ma mun samu daidai mun dauka daidai moyen za mu samu awa goma sha biyu cikin mako to daga rantare zuwa yanzu mun kai arba'in da takwas zuwa hamsin wanda yara ba su samu ba to wannan matsalan shi in dai haka an ka ci gaba da shi lalle a ƙarshen shekara yaran mu dama muna kuka muna ce karatun su ba da karhi to in wanga tahiya ta yi ta ci gaba da haka za mu ce a kashin shekara za a kashe yara yana tasiri tunda yaro in bai cika program in bai samu program cin shi na shekara ta kaka zai ci gaba bisa class ta sama in ka ta yi class ta sama baka daidaita ba wadda ka huce kai da kanka ka san ba za ka iya daukan yaunin class ta sama masala tana ko ina tana ga kasa ga baki gaba daya tana ga gwamnati tana ga mushanni tana ga yara su da kansu dan mu uwayen yara mu da kanmu ba mu nan ga daukin yauni uwaya yanda ya kamata mu bi yaran mu mu kawo musu taimako da gudumawa su san da lokacin ita ce gobe tasu wajen uh, bangaren sandika sandika lalle ba zan ce ba kukan su ba ta da amana kukan su tana da mana parce mutum ba zai ya yaje aiki ya dawo ba a ci da shi baya nan ga samu biya wannan gaskiya ne gwamnati ita tana so ba ta so kowa ya kawo kukan shi bisanta kuma ta amince ta yarda ta dauke shi wanda ya kamata ta ishi wanda bai kamata ba ba ba ta gaya ma mushanni ko yara muna yi muku abin da ba ta gaya musu lalle wannan ba mu yarda da shi ba mafita kowa ya komo bisa hanya ta kasa kowa ya so kasan nan yanda yake son kanshi kowa ya yarda da duk yaunin da wanka an zama ka baka iya ka kai shi yanda ake so ka rage cikin kukanka wancan ya rago cikin kukan shi mu samu sasanta bisa wannan abu kowa da gwamnati da mushanni da mu uwayen yara da yara da kansu